me mutum zai muku ne don Allah ya muku ganin ta leshin kamfanin peace classes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 abin da ya sa na kiranka na kirawo ka ne don na baka shawara kuma ka tsaya ka saurare ni sosai maganar so da kake wa sadiya ka ajiye shi a gefe ka kyale ta ka tafi ka je ka nemi yarinya wacce take son ka kana son ta ka aure ta ba abin da Allah ya rage ka da shi kana da komai kana da yadda za ka yi don haka sadiya ka kyale ta tunda dai hankalinta ya yi wani wajen ka kyale ta ka rabu da ita gaskiya kawo idan aka yi haka ni ba a yi min adalci ba kawo kawo ni da ban taɓa aure ba ni ya kamata a ce a zo a daidaita da ni balle shi wancan ɗin da yake so tuni ma fa ya riga fa ya yi aurensa eh, yaya za a ce ni in haƙura a halin ni da ban taɓa yin aure ba kawo haba kawo idan aka yi aka ba mun adalci ba kawo ai kamata a ce da ni za a zo a daidaita E, yanzu ka dubi kamar sadiya kawo da wayanta da kuɗinta da kadarorinta hannu ba inna bata je ba ta zaga duniya amma kawo a ce nan gaba akan wancan wai ta ce za ta zo a ta biyu kawo ai ita kanta sadiya ba mata adalci ba kawo an ya kamata a zo a daidaita ba wai ni ne zan yi haƙuri ba kawo shi su ne dai zai haƙuri tun da shi ya riga ya aurensa ba kawo duba jibril na sha ja ma hankali na sha ja ma kunne idan ka zo guri na ka daina irin waɗannan maganganu kar ka manta ni ma fa kawunka ne kuma babanka ne ka gane amma in ka zo sai ka dinga faɗa mun baƙaƙen maganganu wanda yake eh, ba na jin daɗinsu to daga yau sai yau ina so in faɗa ma cewa kada ka ƙara zuwan min da wannan magana duk da cewa ni na kirawo ka da in maka bayani a matsayina na babba wanda zai zama ma alheri amma ka kasa ganewa ka zo kana faɗa waɗannan irin maganganu shi kenan kawo ka yi haƙuri ka yi haƙuri allah ci zuciyarka ina neman afuwa akan abin da na faɗa amma kawo ina son a bani wata dama guda ɗaya kamar yadda na nema a baya ni ma in jarraba wasa sa'ar kawo in na hikimomin da dabarun ko da haƙata za ta cimma ruwa Shi nan, yanzu ka zama jarumi dama haka ake so ɗin ka yi ka kasa ganewa kake tunanin ka yi kawai ta harbata mati za ka bi ka samu abin ta yadda ka ga dama to idan wannan ne na yadda na amince maka amma ga shawara da zan baka za ka gwada dukkan basirar da ka ce za ka gwada to ka gwada basirar da take Allah bai hana ba wadda addini ya yadda da ita sannan kuma ba ta tashin hankali ba ka ba a sannu ta hikimomi da irin yadda ka ga za ka iya amma duk waɗannan abin guda biyu kar ka jarraba su a cikin dabara taka da kake tunanin zaka ba a nan ma na baka shawara shikenan ba matsala kawo zan ji a yi haƙuri yawo ba matsala sai an ji kullum ka zo magana yau daban magana gobe daban ta jibi daban ta ta daban To ya Lafiya kalau wanta amma ba lafiya ba. To ai ni ban ga alamar damuwa a tattare da ke ba saboda gashi nan jikin ki dai ya nuna an banda sheki na amarci da kike babu wata damuwa da ta nuna a fuskar ki. Kike fiti ga alamun ina cikin damuwa ba? To me ke ah. damin ki? In ta karibu ne. To yau kuma? A'a kin sani na san ki da mummunan fassara kakki tunanin wani abu akan mijina ni ba komai. ba komai to ai na ga biki saba kawo min karasa bane ba karasa na kawo ba to faɗa min meye matsalar kawai dai kawai dai tsoron gaya miki nake in to wallahi kin san har yanzu bai gaya mu wayo shi ba har yanzu ya ki gaya mu shi attajiri ne ko ba attajiri ba wallahi shafa kina da matsala har yanzu kurciya na tattare da ki bata bar ki ba saboda me mutumin nan wata gaskiya kike son ya gaya miki tun kafin ya aure ki kin san waye shi kuma kun yi auren nan ba kwana daya ba biyu ba kun kusan wata ya kamata a ce kin gama karanta wane ne shi dama ba shi ba shi da shi ba mai arziki ne ba ha ya kamata ki fahimce shi mana akwai shi yasa nake na gaya miki ni har tsoron gaya miki nake saboda ke kwata kwata in na miki magana akan karibu ba kya faɗin alkhairi mm. mijina mai kuɗi ne kuma na gaya miki yabbuwa kawai dai complain din da nake miki shine har yanzu yana ta wana ne na ta wana ne bai gaya min mun waye shi ba to ai ba ma wannan ba ma zuwa yi ɗazu ne yanzu yana gaya min wani magana nixon da ce miki me mai motan da yake hawa ma an kwace an kwace ban gane an kwace ba barayi ne suka kwace masa mota ko kuma me yanda dai saba ce min dama motar haya ce to wai kuma wacce yake ɗauka ne ko wanda yake ɗauka ko kamfanin da yake dukawa ne wai sun kwace motar kuma ni he na yi tunani na ga kai ba ma gaskiya bane ya je ya bada jinginar motar ne ko ya kai gidan abokin shi ina ji da wata kila sai mun haihu sai ga ya gaskiya <laughs> Allah ya kyauta kin ga yanzu ya tabbatar miki da cewa shi dan tasi ne gaskiya anti ne ban aure dan tasi ba irin kuma dan tasi yanzu dai ba wannan ba kin ga dama ana shirye-shiryen kawo miki gara daga gida tun da yanzu mijinki ba shi da sana'a kin ga garan nan ta ishe ku ku lallaba ku ci abin da za ku ci kika iyakacin gudun ruwa ruwa zan yi anti kin san kuɗi nake ni kuɗi ko ba zan ci ba ina filo da shi suna faranta min zuciyata ko ba zan ci ba don haka ni kayan gara ina mu ne amma ku kin gani ko da kin jawa kanki abun kunya da surutu a cikin a gurin dangin mijinki da kuma makota saboda in an ka dinga ya maɗiɗi da ke a bakin duniya cewa kin sai da garar da aka kawo miki daga gidan iyayenki. Sai eh, zaki je ki ga makota kenan anti. Ta ya zan gaya masa bayan kowa zai san an kawo miki kayan garan nan. Ai kafin a kawo miki gara sai an gaya mu dangin miji kuma makota ma sai sun san cewa an kawo miki gara. Tunda ba mutum da za su zo ba. Tun daga gidan dora a ka za ku yi ku bi lungu lungu da aka kawo ni na makota kuna nuna musu kun kawo da Da za a kawo ki gidan nan ya aka kawo ki. Ba sai da duniya ta sani ba. to haka ake kawo gara ma makota sai sun sani ni yanzu kin gaba wannan ce ta gaba na ba akwai wani business da ya taso in dai kina da ra'ayi sai ki shiga business ne da za a fara kina zaune a kwance a ɗakin ki sai dai ki dinga jin yan kuɗaɗe na shigowa an canji kawai hannun jari zaki saka ki wa mijinki magana tare da lallaba shi ki tambaye shi ya baki in kuma ba shi da hali tunda kin cira ki sai da gara ki sai ki siyar ki sa hannun jari ni ma abba nake son da lallaba ya banni in jefa hannun jari a ciki yawa anti amma ko bacci nake ji ko bacci nake yi sun ga alatin a cikin wayata na gaya miki ni ma yanzu nan jira nake kai a bai amince min in sa hannun jari a ciki ina sawa sai dai ni ma in fara ganin yan canji tunda ban ga amfanin da nake a gida ba daga aikace aikacen gida shikenan kamar nawa ne kuɗin da ake sana hmm, to gaskiya abin da ban sani ba amma zan tambaya idan na tambaya an so sai ki tambayi mijinki ya ki lalaba ki ba ki jari anti hmm? kanki iya ja <laughs> Shafa shafa. Ba kya zuwa banza gidan nan anti. Mm. To ni ki jiro da safi ni aiki ah, da. Barka dai. Na gaja. Ya na ga haka kuma? A'a ni na zo gurin Hajiya Sadiya ne ina so mu dan sake magana da ita saboda game da wannan abun da har yanzu yake ta dan min yawo. dama da ina ganin yanzu watakila za ta dan dawo nutsuwa ban san me ya faru ba nake so mu zo mu sake tattauna da ita wai kai baka san halin da ake ciki ba ne baka san neman ka ake ba gaskiya ne eh ba sai an sha wahalar danki ka eh kaga ka hutashe da su kenan kaga hankali kwance wannan shine ake cewa mara ba gasashi kura ta ga bakin jaki kaga ba wani wahala tunda za a je neman ka ga ka zo har gida wai nema na laifi ake mu nema na laifi mana kama ka za a yi inda ka san tukunyar dambu haka za a ɗauri ka eh, inda ka san huhun goro haka za ma ɗauri, har sai igiya ta rubu ka tabka ta'adi ana neman ka kuma ka tashi ka kawo kanka ka ga ba wani wahala kenan jibson ni fa ban fa san ne ba fa har yanzu ba kaga ko ma me kai kai ka fi kowa sanin abin da kai yanzu gidan nan yana nan a cike yake da mutane damkar kuma duk ta yadda za a yi a kamo ka ake yi neman ka ake faruwa ruwa a jullo wanted haka ake neman ka wasu sun fita yanzu suke nan ake nan ake raba su sashi sashi sassa sassa inda za a je a samu inda kake kuma sai ka tashi ka kawo kanka subhanallah ni ban san abin nan yadda yake ba fa ni ba ban san me ne ba dai yanzu ba ake wannan maganar ba to idan ma baka san me kai ba ma dai na dai gaya maka ka janye jikinka daga gidan nan kaka ka kusanci wurin nan sannan kuma abu guda ɗaya daidai da layin waya da kake amfani da shi ka cire ka daina amfani kaka kuskura a kirawo ka ka daga saboda kana bari ana kira to an samu matsala kama ka za yi tana yin ƙara walau ka ɗauka wala ba ka ɗauka ba ma kawai ka zo hannu saboda tira ka za a kamo ka bai kamata ka zo ka kawo kanka ba ai wannan abin da aka yi ma taimaka ma nake yi saboda in sanar da kai yanzu ma kashe ta zanyi zara layin gwaran canja wani yan sai wani zaɓe eh, na lallaba kai tafiya ka kawo ka kashe cire layin ka kashe ka cire eh, layi ka cire layi ka canza waya a daina ganin ka kar a neme ka a gani sai addu'a kullum kullum to ya za a yi abubuwa sai ta barbarewa suke da ɗai abubuwa sai ƙara azara suke wasu iri daga wannan suka ji wannan daga wannan suka ji wancan abin ni kai na ɗaure man kai yake to da wanne ka dawo kuma tunda ni dai na saba yanzu na fahimci kullum ni dai tunda na zo gidanka a cikin damuwa nake ni dai a gidanka ban san ran da zan tada nama ko maɗa ba Eh, kullum a cikin damuwa in ka fita fargaba nake ka dawo in ka dawo fargaba nake ka zauna haba yau kuma me kai ko me aka ma a to yanzu dai kika gyara zance ke ah. ce me ne a rayuwa sarrace ba lalle bane in san me ka aikata me aka yi min dai har yanzu ban san laifin da na aikata ba ni dai kawai na san jarabawa ce kuma na san Allah ya da yi wannan yana daga cikin imani ya da kaddara eh. Me kyau da mara kyau dukan su imani ne ai ni abin da baka fahimta ba har yanzu baka gaya mun me me ya dawo da kai jikinka a sanye haka ba bayan na fita ai na gaya miki abin da ya faru da ko mm, eh. a inda nake aiki an mm. karbe mota karkashin zolaya <laughs> mm. to Allah ya sa mu dace To to naji na koma dama wadda nake tuƙawar ai mace ce kuma ita ce mai kamfanin da nake aiki to na je na same ta har gida domin in ba ta haƙuri kuma ina so na ji takamaiman dalilin da ya sa hakan ta faru da ni to ina zaune ina jiranta sai kuma gashi ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin wanda shi kuma uwanta ne izo iris kenan a gurin yake gaya min cewar ah, yana ganin mafi kwanciyar hankali in bar gurin saboda maganan ma da ake yi an saka ma jami'an tsaro ne ma za su kama ni kuma gashi na kawo kaina karibu kama ka yanzu haka na gudu he inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karibu a kama ka wallahi ban yadda da kai ba kabiru karibu zargin ka ma nake yi wallahi ni na ma fara ma tsoron ka to kaman ya yaya ni da aka abu kuma ina magana kin ga magana wai zargi na ma kike ma ke hawa karibu haba haba karibu ta za a ce an fara neman ka da yan sanda Gaya miki fara. Lalata min ciki kake na ran zai da girma. Dama can kina jin gudawaki ba ni na saki ba. ta ce wani nuna lalata miki ciki dama ai da buta na tarar da ke a hannu wani irin abin yawan nan haka ana zafi inuwa ya kuna ke an aure ki don a samu salama sai ƙara tare min da hankali kike ba kuma akwai Allah Allah yana sanar da ni zan warware ne wata ran sha Allah ya zan ina jarumi. Kawu kamar yadda ka shawarce ni, na tsaya na yi tunani sosai a kai, na kuma gane cewa Karibu ba shi da wani laifi, tunda ni ce ban yi mishi bayani ba tun farko. To amma na kirawo shi a waya, saboda ya zo mu ɗan tattauna da shi. Bayan kuma na kirawo shi ya zo, da na fito kuma sai na ga ban same shi a gurin ba sai jibrin na gani bayan fitowa na shine nake ganin kawo ko kai za ka kirawo shi ina ga kamar idan ka kirawo shi ka yi shi magana kamar hakan zai fi maimakon ni na ce zan yi magana da shi to Um, sadiya kamar yadda kika sani, Karibu dai ni kaina ban san shi ba, sai a lokacin da ya zo wannan neman aiki muka ɗauke shi a wannan matsayin aikin da muka ɗauke shi a kamfani. Kuma abin da ni ne sha'awa tattare da Karibu mutumin kirki ne tun a farko na fahimci shi a haka, kuma jajirtacce ne wajen tafiyar da aikinsa. wannan shine sanadi shine dalilin da ya sa nake ƙaunar ƙaribu na kuma yadda da cewar ba zan samu saɓani da shi ba to wannan shine dalili amma sadiya me zai hana ki sake kiransa kamar yadda kika kiransa ya zo ki sake kiransa a waya ki ji in ya zo kin ga sai ku ci gaba da magana ko ki tattauna su ku tsaya ku yi magana sosai tun da dama ba a sami yin magana ba ko koya kawai idan na kira wayan shi kwata-kwata baya shiga ban san me yasa ba to babu damuwa a yanzu dai za mu ci gaba da bincike ko kuma zan ci gaba da nema har Allah sa a yi a kan haka. Ga shi kuma ni yau insha Allah da yamma zan yi tafiya saboda jirgin yamma zan bi. Yau din nan ku? To, ba zan gushe da yi maki addu'a ba, kuma kin san kullum mai yi maki addu'a nake ta fatan alkhairi. Da fatan Allah Ubangiji ya sa ai tafiyan nan a sa'a kuma abin da aka je nema Allah sa a dace a same shi. yes to gaba ɗaya ma hanyoyin da ake bi a shi shiga aljanna ma ke ban san ta inda ma za a bi ki shiga ba kullum ki na guma min ina dawo ina so in ga na samu abin da nake nema da zan samu na wuce ana ta bayani akan sai an daga kafan nan za a shiga aljanna amma ke da kanki ke daukan ta kike da rango a gurin da za a daga miki ki shige a gaskiya magana ta gaskiya kawo ba zan boye ma ba ina matukar son karibin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 ni ba ga yadda nake sarrafa gidana ba yadda nake so haka nake yi ah to waya kake so ne yake kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samu a doro islamic chemist da ke gwammaja ko kuwa ga mai buƙatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali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 Ina fatan za ka yi min kyakkyawan fahimta. Allah ba ni ko. da Allah so nake da wasu ababen da ke faruwa don Allah ka yi haƙuri. Ba zan sake ba don Allah ka yafe mu. A matsayina na matarka kai kuma mijina. Bai kamata a ce a koyaushe ina haike maka akan wasu maganganu haka ba. Don Allah ka yi haƙuri, kai min afuwa. to alhamdulillah ni na riga na yafe miki so idan na daka ta taki to gaba ɗaya ma hanyoyin da ake bi a shi shiga aljanna ma ke ban san ta inda ma za a bi ki shiga ba kullum ki na guma min in na dawo ina so in ga na samu abin da nake nema da zan samu na wuce ana ta bayani akan sai an daga kafan nan za a shiga aljanna amma ke da kanki kike daukan ta kike da rango a gurin da za a daga miki ki shige kin ga ba daɗi irin wannan amma dai alhamdulillah ba matsala ni yafiya ba ana abace ce na yafe miki amma babban abin da yake kular da ni wai kina matata ki dinga zargi na? wai kike ce wai ni tsoro na ma kike ji wannan magana ta dade ta min yawa a cikin raina ba dan dai naji falalar waɗanda suke kwana babu kowa a ransu ba da in kika shige raina ban san da zaki fito ba da bacin rai amma ka nake hakura, ki ta dama ina ina yage ki ina ina cirewa abun yana mun ciwo fa na jin daɗi amma dai ba komai dai na yafe kawai tunda kin nemi afuwa na yafe miki don Allah ka yi haƙuri duka sharrin shaidan ne. To alhamdulillah dama haka ake so ai Allah ya sa kar a kuma. Ba na so ni da kika ganin nan ba ni da damuwa in ina da dama ba abin da ba zan yi miki ba menene kike so ni da ba zan iya miki shi ba. Ha to. Ka san mm-hmm. ni kawai duk abubuwan da nake tambayan ka ko babu abin da ya fi damuna kamar waya. Illa in zauna a gidan nan babu waya in ka fito sai in ji kamar in kuka gaba ɗoko ina dame ni jabatu kin ga magana wayan nan bari in fito firi falon miki bayani kin ga gidan nan lokacin da zan kama gidan nan rabi na biya saboda haka yanzu maganar kuɗin haya shi ne a gabana ba magana waya ba sai na biya su kuɗin su masu gidan nan ba na mutunci gare su ba Garibi gidan da muke cikin mahaya ne. Rekwa. Haya aka kama mana. Ba ni mutunci gare su masu gidan nan lokacin da za a kama gidan nan wasu ne suka ƙi biya fa aka tashe su aka bani. Saboda haka yanzu idan ban cika musu kuɗin sa ba huruji za su yi min nima da kana bar ganin an kakafa miki wasu kantoci a kicin babballe za su warga za su waje kuma kin ga idan aka tashi za a koma ni gidan kuma sabuwar matsala ce. Saboda haka ki yi haƙuri. al'amura su zo da sauki in samu a biya kuɗin hayan nan tukunna in yaso magana waya duk daga ba sai a yi ta ni ina da kuɗi fa bana ni shakkar kashe su me za a yi da su sai a yi miki da abin da yake da bukata in gani da babu damuwa Allah zai kawo da za a yi biya amin ki min addu'a shine abin da na fi bukata ki addu'a Allah ya hore al'amura su warware ba shi ba fituka ake ba kuma ana so a nemi wata sana'ar a ga abin da za a yi kuma da kuma yakan kama ba shikenan ba da za a ci ni da abin da na samu na zo zan saki gaba ɗaya ki ɗauki ma aljihun ma ki ɗauki abin da yake so me zan yi da su ni Allah ya ci zuciyar ka mijina in abin da na faɗa ya ɓata maka rai Allah ya hore maka ka biya kuɗin haya na siya min wayar amin na gode Allah miki albarka To ka gani dai kawo, iya tsawon zaman ka a cikin gidan nan, kana kallon yadda nake ta kiran wayan nan kai ma kuma ka gwada kiran shi, amma har yanzu babu wani labari. To, Sadiya haka ne. Zan ci gaba da neman sa, zan ci gaba da iya kokari na neme shi. Duk da ban san inda yake ba kamar yadda daman na faɗa miki a baya. kawai wannan bawan Allah mutumin kirki ne kirkinsa ne ya sa kawai ya zamanto cewar a aka ba shi wannan aiki kuma muke tare da shi har zuwa lokacin da ya zama haka me zai hana ki ci gaba da neman sa a waya tun da daman waya kika buga yanzu to yanzu ma in kika kuma neman sa a waya kika buga kika same shi ba zai ki zuwa ba zai zo insha Allah Kau don Allah a yi ƙoƙari a neme shi kafin na dawo tunda dai dududu karatunan da zan ji bai fi wata shida ba to da Allah ko da ba na nan a yi ƙoƙari a kirawo shi idan ya so in an same shi ko a waya ne sai a haɗa ni da shi saboda lallai ina so na ba shi haƙuri to wannan ba matsala ba ne insha Allah za mu ci gaba da neman sa in muka same shi tunda matsala ce ta a bashi hakuri za mu ba shi hakuri kuma na tabbatar karibu mutum ne mai afuwa kuma mai hakuri ne Allah da na tsammanin za mu shawo kansa kuma zai haƙura a gaskiya magana ta gaskiya kawo ba zan ɓoye ma ba ina matuƙar son ƙaribin idan har ya dawo ɗin kun yi magana da shi ina ganin ba matsala tunda ina son shi zan iya haƙura idan har zai amince ko a ta biyun ne sai na zo to ai shi kenan a tun allah da za mu jajirce a kan nemansa in allah da za a nemo shi kafin ki dawo ɗin kuma wannan ba matsala ba ce ne maki fatan alkhairi da fatan Allah ya sa abin da aka ci nema a samu Allah sa a je lafiya a da lafiya. Ni wallahi ban san amfanin in ɗora girkin ki da wuri bai duba bayan mata yi. Wani mace ka tsaya yi har yanzu baki ɗora girki ba. Me kike yi ke kade a gida ba ɗa ba jika? ni yanzu ba wannan ba ya zancen hannun jari da na gaya miki anti ina ba cikin bala'i ba ban gane bala'i ba mun yi magana da kiran nan rimi rimi rimi zaki zo ki samu ki lallaba mai gidanki ya baki hannun jari kuma gashi an fara rijistar nan ba na son mu rasa ni dai yanzu na samu na shawo kan abba saura ke dole kin sani zan shiga in fita in je in samu in mana rijistar nan gaba ɗaya mu samu mu jefa hannun jari a ciki Kin san ma me ke faruwa? A'a, sai kin faɗa. <laughs> Wai da na zaunar da mutumin ne, ina ɗan lallaba shi in shiga ta in fita ta can in shiga ta in fita gaba ɗaya ni shi ya kashe min jiki tun ɗazu na gagara ma ɗora komai. To, wai ka da baki yake ce ma. Gidan da nake ciki ma wai haya ce. Haya? Hayar ma rabi ya biya. I mean na six month na wata shida ya bayar a gidan nan sura wata shida to Allah mai iko haya fa amma yau ke a gidan haya a ke fa an tafi damuwa ne gare ki ba wai gwaje gwada gwada ne yake gwada <laughs> har yanzu kina nan dai akan bakanki a cewa gwada ke ke ko to wallahi ne gidanki ba gwada ke ke ba tun da har iya gaya miki cewa nan gidan haya ni bara ba kina ji ko tun ranar da aka kawo ki na san wannan gidan ba sabo bane saboda idan dai da a ce sabo ne da kanshi ya gina shi ko ba zai tsofe haka ba ko da ba wanda ya taba a ce gidan haya yau shafake ce a gidan haya kuma gwaji ne <laughs> ta kare da shi a akan batun kudin jari yanzu ma fa da kike gani ma fa da na lallaka shi ne mun magana dai duk da yake dai na san yan baro yake min mm. <laughs> kafin nan gaba ya gaya min mm. to sai na ɗan kame maganar waya ta sai ah. nake ce mai na nake ce mai to ina so Allah ya hore maka ka biya kuɗin gida sai ka sai min waya sai ya ce to shikenan dai kai wasa lafiya na barin na masoya. <laughs> Nan da shekara nawa zai siya miki wayar? Ke dai har yanzu kina nan kan baka ki magana ku nake miki akan hannun jari ba kan waya ba. Ki manta da waya, waya ki ta riga ta tafi ba za ta dawo ba. Ki lallaba shi ya baki ko da raka raka shi ce ki ci gaba da amfani ki sa layi. Wai anti wai kambun baka ki shafa a baki ne ki dawo Ba kan baka nake miki ah! bane. Ke ba kya fahimtar abu, ai ta gaya miki abu amma idan kika toshe kunnen ki kika rufe idanun ki ba kya sauraron kowa. Kuma mai gidan da nake kan gaskiyarsa yake gaya miki magana. shi kina san shi ni ne ba kya so ni ɗan uwarki jini ɗaya. Tun farko shafa dakata mana. Tun farko kin san cewa ina goyon bayan ki. Sai da ne miki ka ni. Na ciki tsaki binciki wani ne shi. To yanzu gashi nan ya bullo miki da cewa gidan haya ne. Kwanaki ya ce motarsa an kwace. Yanzu kuna zaune ba shi da sana'a. Kin san me? So yake ga. Idan ya gaya min duk wa'innan abubuwan babu zan zauna da shi ko ba zan zauna da shi ba. <laughs> to ai sai ta zama a cikin gwajin nan to kuma don gwajin nan dai ba karewa zai ba wayo wajen wata kusan kada ya zo ya nuna min kanshi a matsayin shi na attajiri ya sayan min motoci in ki baki ɗani saboda gaba ɗaya ki baki bani ƙarfin gwiwa akan wannan haƙurin ba ma na son wata ɗani ni ɗani da in dai ɗani ce ba na so ke in kin ga dama ran da zan bar gidan nan ko za ki tafi anguwa kar ki rage min hanya ba na buƙata ni dai kawai so nake ki san annabi ya faku kin gane amma abin nan naki yayi a gwajin nan yayi kan gaskiya sai yake gabe ke kenan ke kullun ki ce gwaji gwaji gwaji gwaji wani irin gwaji ne haka ba gwaji gaba gidan nan ku da tsamagiya zaki fara zuwa ki so sai kin zane ni tuku saboda na gaba gaba wallahi duka zaki mun ma a gidan to kuma idan na zo ban kwana biyu ban zo ki addabe ni da tsinanniyar waya sai na kamo hanya nazo zo na same ki kuma na zo na same ki amma duk da aka baki shawara baki a dauka sai ki toshe kunnen ki ki ki sauraron mutane gwaji ko ki ta zama a cikin gwaji Anti, mm. ba maganar kuɗin hannun jari kike magana ba? Mm. To ina tabbatar miki gobe iwar haka. Na mallaki wannan kudaden a hannuna. Ina nan zan faɗa miki cewa mijina ya bani wannan kudaden. Fata na Allah isa da gaske ne Allah isa ya baki shi ma ya hore masa ya biya miki bukatar ki ya dinga faranta miki rai. Ni ga kama hanya zan yi in koma gida saboda abbakin kin san ya kusan dawowa. wannan waje gyaran shi ta ina za kai tsoron nan wannan karkaɗe ta ma waje ya yi taɓa-taɓa haka nasa ta ina ma zan fara gyaran shi kai Allah ka kawo wani ɗauki ikon Allah mazu garibu ina ka gajiya alhamdulillah wai ana nan ana nan kamar daga sama na ta ina dan tattaki hakan da zan yi na dan leƙi na in waga nan, in waga can sai na hango mutum na ce ah wannan ai kamar ma'azu in shigo kuma sai na ga kai ne wallahi ne to ya kuma ranka nan ai na daɗe nan anan dai nan ake dan gurgurawa ana neman na abinci to kuma sha'ani na rayuwa ma ka ga yadda gunawa ya koma da ci keke ma kil da kaya amma in taƙaice maka ka ga dai fayau to ina ta shawarwari ma wai ko wata sana'ar da zan jaraba in gani tun da an ce in hagu taki a koma dama subhanallah to ai lamarin ne sai addu'a ya za a yi wato ni na nan da ka gani ka san da yake na yi aure wai an yi aure na yi aure gaskiya masha Allah kuma har ma na samu aiki haka a ka ce kai rayuwa ta warware eh na samu aiki a kamfanin wata mata bayan na yi auren gaskiya al'amura sun zo da irin masu kyau dai da marasa daɗi haka na sami yarinya mai so na to amma kuma bayan an tare kasan an ce dama ba a sanin hali sai an zauna ita kuma dai to sai dai addu'a dai al'amarin da ya wasu iri kuma aikin ma ya zo ya salwanta to kuma ga abubuwa sun taso in gaya maka sun min yawa yanzu haka maganar ma da ake ni kaina maganar hayaci kokarin yadda zan yi na samu na dan biya kuɗin haya na gidan da yake dama duka na biya ba to ga wannan ga wancan to yanzu shine je na je dan abubuwan da nake da shi nake tunanin da na fara wasu yan dabaru na je na ciro su nake so zan kai gidan a fara adanawa kaga motar haya ma ni yanzu gani nake kyashi nake in biya kuɗin haya in shiga gwaran tattako a kafa ta ma na ƙara samun lafiya in na tattaka in tafiya ta gida kawai a san yadda za kafin kuma Allah ya hore a ƙara samun wani aikin haka daga baya insha Allah sai a hanya ka ga gashi kai ni kaga yanzu gidan nawa ne amma wani lokacin abin da za a ci a gidan ma gagara yake kai kuma shi gidan kai Allah ya dai ka kawo ɗauki amin ya Allah rayuwa sai a hankali ba komai Allah yana sanar da mu mm, in Allah ya da na rana sai labari za ka kuma ya riga ya zo ya wuce insha Allah amin ya rabbal alamin barin je gidan nima dan samu da dan lallaba mata bata saba dade ba Allah ya faɗi kuma tunda Allah ya sa kaga gun eh kaga a yanzu na ga sai a dan ga bulla mai dan shawarwari kalle ko ga dan wannan aiki bane kuma har da wata dauki eh, ba komai ai haka ba komai kar a matsa ba a ba ko tun da an masa Allah ya saka amma na jira dan yarki ba zan shigo insha Allah eh, to godiya ne daga guri ai kuma nan shikenan ita ce majalisar mu kafin kowa Allah ya warware <laughs> to Allah ya warware Allah ya na gode sosai gari a gare iyalan insha Allah gari biyo aini ne farin gani to <laughs> sharaban da a gamu ran kai ta nesa eh bari ka gyaran nan gaskiya ba zai yanzu ba sai dai kawai in abubuwa sun fara ko kuma kai gobe da ina na fito nan kawai yanzu gara in je gida a sani za a Shafatu. Na'am. Yau ke ce a kicin? Yau ni ce a kicin mana. Gani ne ka daɗe baka ci da daɗin wannan girkin nawa ba. Shi sa yau ne alƙawarin domin in faranta maka rai shiga kicin in maka girki. Gaskiya amma na ji daɗi. Saboda magana ta gaskiya dama ina da damuwa a ce ni da matata har yanzu ban san ɗanɗanon ta ba. Sai dai na riƙa zuwa wani gurin ci abinci. In ji mutane suna cewa a'a ai su sun mora mata a ɓangaren girki da sauransu. amma ni shi kenan ba labari sai dai a tafasa min ruwa ko in tafasa da kaina yanzu ku kin ga da kika fara girkin nan ai yanzu zan fara alfahari ji nake kamar ma yau ma aka tare karka damu ai daga yanzu duk abin da kake so zan danga girka maka in kala goma sha takwas kake so zan girka sha takwas in zuba wani cikin kuma sai ba shabatu <laughs> wato lamarin kira ban mamaki ki haka kike kamar mai jinnu sai ki nan sai ki can kawai sai ganki kin canje yanayi a ai kauna gaskiya ne alhamdulillah ala zalika ya na ga baka zo min da waya ba shafa'a take sai ana ya ga yaki sai ki riga kura can nake dai na yi miki bayani dangane da abin da ya shafi maganar wayan nan nace da ke ki bari al'amura su kin ga ga halin da ake ciki yanzu a ƙasa na tako duk dan saboda in ci gaba da tattalawa ki bari yanzu maganar biyan hayan nan ce a gabana yanzu saboda fa kawai harkar wannan gaba ɗaya yanzu mota ma na daina hawa saboda gani nake kawai kuɗi za su ragu in na lissafa inda za nan naga kuɗin motar sai in taho a kafa in na gama dira sai in saka su aljihuna kin gani yanzu so nake kuɗin ma na rika tara su a gurin ki a tara su ki samu a biya kuɗin hayar ki gani a gaban ki da hankalin ki ya kwanta kin ga an saki samun wata damar kuma sai a tara kuɗin da za su yi miki waya ko ba haka ba a wajena imana kuɗin za a dinga tara a guri na koyo eh. Allah na kai amma kaga hakan nan wallahi ba karamar dabara ba ce <laughs> ashe haka kai yadda da ni me zai hana ba zan yadda da ke ba matata mutum da matarsa ina ne marfar sa sama da matarsa Allah na jira ƙara son ka ta <laughs> <laughs> alhamdulillah to yanzu dai in shiga in jira girki na ya fito eh a'a. wayar ka nake so ka bani aro me kuma zaki da wata ka san tawa ƙaramar ma ta samu matsala kuma yan uwan mamana sun ce za su zo su zo su duba gidana kuma ban da wayar da za mu yi waya da su don allah ka bani aro ya haƙuri to ba matsala an dai buga musu wani ga shi sai baki ya kwakuri bata kuma gobe ma fa a wajena za ta kwana to me yasa a'a saboda ban san ainihin lokacin da za su zo ba kaga zai iya bashi ta kira na ta kira na kaga in ka tafi da shi kuma sai jibin jibin ya baka Allah ya kyauta to shi kenan Allah ne ba da yanda ina ciki ina jiran da daɗin gidi to kuɗin kai ki ba ina gidan ba kina kishin kuma na baki kuɗi ki haƙuri suna na an nazo zan baki in kika shigo ciki sai in baki ba matsala <laughs> To yanzu dai in shiga in jira da Ami ko? Haba da Allah. Ai tsakakanin lokaci ya rage. Yau. <laughs> Tsananin so na kewa matata. Tsananin so na kewa matata. Zura haka? Ba wannan wani itace ne aka bani wani malami ya ce. Daga yau ka daina zuwa ofis. Kamfani ni ce da ringa zuwa ba kai ba. Dan tsananin so da kewa mata. I love you. Duwai. Kana san san lokaci ya kare ba ai. Ai ni da kai sai dai mu haɗa mu nisa shirin gaisa kai ka ofis ɗin nan. wajen sosai Zuhura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsananin so. So da ke wa mata. ta ciku-ciku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in je na yi budu-budu da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya baka ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama na saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kacha sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original Don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar Kofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya 090 3133 ko kuma 080 60 38 Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi da Ah.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 wuya na ganka gaba ɗaya da adama ne kamar ka shiga damuwa me yake faruwa ne sai huci kace adama mutum ya aure na ya aure yarinya ya kankanuwa sai tuburbu dan take yi tsakani da Allah gaba ɗaya yanzu ma tsoron zuwa gida nake yi to ai lafin ka ne ai har ka shiga da ka ni ba ga yanda nake sarrafa gidana ba yanda nake so haka nake yi ah to kake so ne yake kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samun a islamic chemist da ke gwamma gwammaja ko kuwa ga mai buƙatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar raya hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali godiya gare ka kuma godiya ga kumu yanzu haka daka mun sakwara ake a daren nan